sake barkatu barkamu da haka barkamu da sakin cewa a wannan san a wannan bidiyon zan nuna muku instruction wanda idan ka sansa wannan ake ne masta zai taimaka maka wajen yin aikinka da sauri kuma sannan cikin sauki yau dan uwa kafin mu fara mu mu nuna muku wannan sirrin kuma mu nuna muku yadda kuke amfani idan da ya kamata a yi amfani da kuma ta ku danna mana subscribe kana kuma ku danna mana alamar don domin kasance dukkanin sauran shirye-shiryen da zaran mun dora kar kuma manta ku danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ku Yauwa wannan wani wani tsari ne wanda zan nuna muku ko kuma ce wani sirri ne wanda zan nuna muku mutane da yawa sun san sa amma dai na san da yawa ba a san sa ba wannan sirrin da zan nuna muku yana zai taimaka muku wajen wajen rike bidiyo wajen rike bidiyon ku wajen gajarta bidiyon ku duk tsayin bidiyon ku zai kasance kun gajarta ake neman ta saboda ba za yiwu ba a ce ku je nan ku dawo ku je nan ku dawo ku je nan ku dawo to wannan zai haɗo maka dukkan wani abin da yake so yauwa kamar haka yawwa kamar har yadda ya gani hakan nan to zai iya haɗo maka su yawwa to kai tsaye yadda za ka yi ka gane wannan section ɗin kai tsaye za ka iya zuwa ka haɗo kamar a ce wannan bidiyon ka ne kana so ka ka rage masa dukkan wannan tsayin da ka gani ka yacen ka yacen za ka rage masa wannan tsayin za ka iya zuwa ka saka hannun ka anan ka saka ɗaya ɗayan ka saka ɗan yatsa ka anan ka saka ɗan yatsa ka anan sai ka ma sai ka haɗe su kamar haka kamar haka idan ka haɗe su kamar haka za ka gani yana haɗewa kamar haka yawwa yau ga shi zai fito da mu ne bari fito mu ƙara komawa yauwa ga shi ne yadda ya fito haka bari mu minimize mu ƙara komawa mu sani ba dai mun taɓa inda zai fito da mu yauwa kamar yadda ya koma da mu nan bari mu jira ya buɗe yauwa okay yabo ga shi ne mun yi baka shi ne shi ma yana loading wannan block mu zai kuma da mu ciki so shi ma bari mu gani zai kara fitar da mu ko kuma mun yi baka sosai yawa to ne dai don Allah ga nan mun yi baka sosai to bari mu kara koma tun da ya ajiye mana ya ajiye mana 7 din yabo ga shi ne mun kara koma 7 din yau yanzu bari nuna muku yanda za ku tuna da yanzu mun dawo na nuna muku a can baya dama yanda ya kamata ce kun saka hannayenku yau sai ku haɗe saka mar haka yauwa gashi nan gashi nan bidiyon mintunan su basu ragu ba abubuwan su basu ragu ba amma ni akan sikirim dina gashi nan yanzu sun ragu akan sikirim dina gashi nan yanzu gashi nan ya ragu ba sai na je ba da sai na jashi na jashi haka sannan zai yi amma dai gashi nan amma dai akwai inda zai taimaka maka wajen ka bude idan ka bude akwai inda zai taimaka maka a ce ka bude su haka ya dan kara faɗi haka akwai inda zai taimaka maka wajen saka kamar a ce kana so kaɗan saka kananan option haka kananan option option haka kana so kai su zo ne su wuce su zo su wuce su zo su wuce to idan ka saka wannan idan ka saka wannan ko ganin su ma wani wata su ma ba za ka yi ba ko ganin su ma wasu ba za ka yi ba amma ka bude haka to za ka gansu a matsayin manya za ka gansu a matsayin manya wannan shine sirrin da zan nuna muku kuma idan ka san wannan za ka edit cikin kwanciyar hankali yau dan uwa ne shine karshen bidiyon nan mu kamanta manta ka danna alamar da sannan kuma ka danna alamar like idan wannan bidiyon ya burge ka sai mu hada bidiyo na gaba